yau lahadi 25 ga watan da thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku. ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayan alfirkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatul islamiyya Wa'ara ikibari a a'lamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna bayani dangane da karkasuwan ƙungiyoyi na khawarij inda a yau mala ya ce zikirul a jarida min alkhawarij nan ne ku ambatan a jarida daga cikin khawarijawa mala ce unzur maqalatul islamiyyin bayani sosai gane da waɗannan ka karanta littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin juz'in farko shafi na 164 da at-tafsir shafi na 32 littafin al-milal wan nihal juz'in farko shafi na 128 Allah madaukin sarki ya sa mu dace yana daga cikin dalilin da ya sa ban cika zuwa ban ma taba zuwa da littafin makalatul islamiyyin makaranta ba domin yana daga cikin littafin da in Allah da za mu karance shi duka a bayan da muka gama karatun wannan littafi don ku ji irin aƙidu da fatoyi da ra'ayoyi tsabansu na waɗannan amma yanzu mu san ƙungiyoyin kun gano wannan muka san su a gurguje a gurguje to sauran abubuwan ma za mu zo mu san su da izinin Allah Allah ya shiryar da mu mala yace al da kulluha atba'u abdul karim bunu ujrat su dannan ajarida gaba ɗayan su mabiyan abdul karim dan ajrat ne a cikin lisanin arab ajrat yace ismu rajulin min al-haruriyya wannan ajira ɗin sunan wani mutum ne wanda yake garin haruriya wal'ajaridiya min al-haruriya suka ce ajaridiya ɗin nan to suna daga cikin hawarijawan haruriya darbun yunsibuna ilaihi wasu jama'a ne da ake danganta zuwa ga heraura mala ya ce al johari ka karanta aljo ya ce da simfin minar khawarij johari ya ce su da wasu gayya ne na khawarijawa ashabu abulkarim buna ajirat kun gano wannan da kyau jama'a wannan shine mai gidansu wa kana abulkarim min atba'i atiyyat ibn al-aswad al-hanafi shi abulkarim din da ya kafa waɗancan Al'ajari da. to mabiyin atiya ne ɗan aswad alhanafi wa a ajarida muftarika to su waɗannan ajaridan sun karkasu ashara firak ƙungiyoyi ƙungiyoyi ƙungiya goma yajma'u hal qawlu bi anna tifla yud'a idha balaga to su sun aje cewa yaro ƙarami bai da hukunci a kan shi har sai ya balaga In kun fahimci karatun baya wannan aƙidan tasa ta saba ma aƙidan suwa eh ta saba ma aƙidan suwa daga cikin khawarij da muka karanta a zarika sau da su a zarika sun hukunta 'ya'yan waɗanda suka saba masu da cewa duk wani wanda bibi su ba ko da jariri ne ya halatta a kashe shi su kuma wannan suka ce a'a har sai ya girma ya balaga an mai da'awa kun gano wannan da kyau ko to in yaƙi to nan ne hukunci yake a kan shi in bi bi ba in ya bi to wannan shi ya tsira in bai bi ba kuma shi kenan amma su a zarika suka ce ina da matansu da 'ya'yansu kawai ku je ku murkushe su duka wata jibul bara'a minhu qabla zalika hatta yi da ilal islam ya ce, wannan yaro ya kubuta bai da laifin komi kafin balagan shi har sai ya balaga an kira shi zuwa ga musulunci au ya sifu huwa ko shi kanshi ya siffanta da musulunci. kun gano wannan da kyau ko kenan su fa a tunaninsu yanzu ba kana cewa kai musulmi ba ne kana sallah kana salati kullum la ilaha illallah dan ya fatawa bakinka ba ruwan khawarij kai kafiri ne sai ka bi shi yasa dan ya zo ya kashe ka za ku ta ihu ya ake kashe musulmi kai ne ka san kai musulmi ne shi a wajen cin da baka bi shi ba kai kafiri ne ka ji fa mabiyansu ma fa da ba su je sun tare tare da su ba wannan jininsu ya halatta ina ga kai ta kari <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko <laughs> Allah da ya kiyaye Mala ya ce wa faruƙul azarika sai suka yi ma'azarika ta waye fi she'in aka banda wannan, wa huwa annal azarika istahallat amwala mukhalifihim sau da su a zarika sun halattar da ya halatta a je a kwashi dukiyar waɗanda suka saba ma ƙidansu a zo a fasa shagonka a kwashe kuɗinka fasa gidanka a kwashe a tare ka hanya a kwaci a fasa bankinka a kwashe kuɗinku baki ɗaya in an tambaye su miya ka sai su ce fai'i ne sai a ce fai'i ana ansa a dukiyan kafirin ne sai su ce ai kuma kafiran ne jama'a mun gano wannan da ke ku ce kuma kafiran ne shi sa kai ne kana gefe guda kana cewa wannan abin sata ne su wannan rukuni ne daga cikin rukunan addininsu <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku su khawarij ɗiban dukiyan mutane to rukuni ne daga cikin rukunan addininsu kuma wannan kidan abin nan khawarij ne waɗanda suke ɓangaren azarika to su wannan ajarida sai suka ce su ba su yadda da wannan ba amma su ma barka ji farashin yaddan wal ajarida la yarawna muwala mukhalifihim fai'an su jarida ba sa ganin dukiyan waɗanda ba su bi su ba a matsayin fai'i illa ba'da qatl sahibihi sai an kashe mai kuɗin jama'a mun gano wannan da kyau <laughs> to yanzu misali da a zarika da ajarida wanne na sai fi sauki <laughs> na fata mun gano wannan in banki ne ko to su suka ce a je a nemo sunayen duk masu ajiya a bankin a bi su gida-gida a kashe su sannan kuɗin ya zama fai'i su kuma waɗanda suka ce a'a a ansa kuɗin ko da ba a kashe su masu kuɗin ba kuɗin ya zama fai'i shi sa akwai lokacin da na rika jin ɗaliban ilimi suna amfani da wannan kalma a bakinsu jama'a akwai lokacin da da na ji ko ina tsaye sai da ban san san da na yanke jiki na zauna ba na ce ahalin sunna wadda san abin da suke faɗi ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko amma a lokacin na ba su uzuri ɗari bisa ɗari uzurin jahilci su abin da suka sani sun san fai'i a matsayin yaren larabci da hukuncin shi a musulunci sai suka mai da abin wasa da ba'a kun gano wannan da kyau ko amma a duniyar aƙida to kuma hawarijanci suke faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a wannan yana daga abin da ya zabarar da ni cewa mu zo mu karanta ma al'umma wannan su sani Allah don su kubuta daga wasu maganganun da ke fito a bakin su wanda sanda suka fadi a gaban wani kai tsaye yana ji zai ce suwana kaza ne sanda suke fadi ba hawarijawa bane ko ba su nufi hawarijanci ba abin da na ambata a baya abin da suka nufa kenan sun san ma'anar shi na larabci sun san hukuncin shi a musulunci bacin nan kuma bacin nan sun mai da abin wasa da ba'a ina fatan mun gano wannan da kyau kawai sai suka yi ta waɗannan abubuwa suka yi ta waɗannan abubuwa to amma yanzu mutum ya je ya sa kan shanan illa ba da katilis sahibi suka je sai an kashe mai kuɗin fakanil a jarida ala hazal jumla su a jarida akan wannan suke ila aniftara kad firqaha har sai da suka kai ga rabu allati nadhkuruha ba'd haza wanda za mu zo mu ambaci wannan karkasuwan nasu a bayan wannan bayanin ina fata mun gano wannan da kyau me ya rarraba su wannan ce ba sai da wannan ba wannan ce ba sai da wannan ba shi yasa jama'a in mutane suna tafi a dunkula wani abu ko sai wani abu ya taso na daɗi ko na rashin daɗi sai wasu suka ce ai arabu waɗannan suna da aqidan khawarij khawarijawa ne ɗan abu ba abu ba kawai sai waɗannan su ba ruwansu da waɗancan wannan hawarijanci ne duk yanda kake ƙaunan wanda ya wannan abin ba hawarije ne ko dai jahili wanda bai sa ƙidan hawarija ba yana bautan son zuciyan shi ko yana sani? yanzu wannan kaji a jarida suna da aƙida ɗaya amma za ka zo ka ji wasu abu ne na rashin daɗi na rashin fahimta sai suka rabu gida goma duk wannan karkason ba haka ba ne da ba suna tabar gaba ɗaya ne ba haka matul'ula sai wannan ya zo da abin da bai fahimta ba waɗannan zama kaza waɗannan zama azarik waɗannan zama kaza waɗannan zama kaza haka suke ta yi jama'a musulmi ko Allah ce wa tasmu bi hablillah jami'an wala tafarraqu shi yasa duk wanda ya balle karka sake ka sa kanka tare da shi in ba ka ba za ka jefa kanka cikin bala'in da sanda ka nemi ka fita ko bayan ka gane sannan za ka fita da tabo ne Allah ya kiyaye zikrul hazmiya minhum malai ce za a ambaci hazmiya daga cikin khawarij karanta littafin maqalatul islamiyyin juz'in farko shafi na 166 da at-tafsir a shafi na 32 haula ya aktharu ajarida sijistan malai ce waɗannan hazmiya din sun fi a jarida na sijistan yawa sijistan yanki ne yanzu fa shine yankin wajen rasha afghanistan wannan yankin shi sa kake ganin suna da zafi irin wannan mafi yawancinsu khawariji to amma kuma sai a rika kallon su da cewa ahlus sunna ne zaka zo ka ji me yasa ake musu kallon ahlus sunna wa qad qalu fi babul qadari su wannan hazmiya khawarij ne amma fatawansu dangane da abin da ya shafi kaddara ta'a da ƙarfin ikon Allah ya iya yin abu yana da iko da cancantan yin abu wa mashi'a da nufi bi kauli ahlus sunna suna bada fatawa irin yadda ahlus sunna suke bayarwa ne shi za ka rika jin fatoyinsu da littattafan da suke kafa hujja da su littattafan ahlus sunna ne wannan ke rudar da jama'a su kasa tantancewa a'a to ai duk littattafan da kuke karantarwa shi suke karantarwa a'a wani abu ne namu yi ɗaya. ina fata mun gano wannan da kyau yanzu misali da mai neman karuwai da wanda yake da matan shi ta aure ai akwai abin da ke hada su mun gano wannan da kyau ko amma hukuncin su iri ɗaya ne wannan mutumin kirki salihi wannan fasiki dan daduro ba ka bane to akwai abin da ke hada su ne shine waɗannan abubuwan sun yadda da abin da ahlus sunna suka yadda da shi na ma ba ahlus sunna bane su wa annal khaliqa suka ce wa Allah khalika illallah suka ce ba mai halitta sai Allah wala ya kunu illa ma sha Allah kuma abin da ya ba zai yiwu ba wa annal listita'a ma al sannan duk abin da Allah ya nufa to wannan shine yake aiwatarwa wa akbaru maimuniya to su waɗannan khazimiya sai suka kafirta khawarija maimuniya alladhina qalu fi babul qadari waɗanda suka karkata wajen bayani akan ƙaddara walistita'a da istita'a bi ƙaunin ƙadariya suka koma suna ba da fatawa da ƙaƙida irin na ƙadariya na asali al mu'tazila waɗanda suke mu'tazilawa ne an alhaƙi wanda suke ma gaskiya tawaye sai suka ce to kaga waɗancan da yake sun saba ma waɗannan abubuwa sun zama kafire tare da ƴan uwansu ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau to wannan takfir da ake jin shi a bakin khawarij sai ake jin ahlus sunna suna cewa mai aiki kaza kafiri ne sai aka ɗauka khawarij ma ahlus sunna ne su ahlus sunna ba sa takfirul muayyan ba sa ayyana mutum su kira sunan shi su ce wani kafiri ne cewa suke mai aiki kaza kafiri ne aiki iri kaza kafirci ne amma a kira sunan mutum ko kaza nashi a ce kafirci ahlus sunna bai wannan to bambanci na gaba idan khawarij ya kafirta ka ko to kuma ya halatta jininka dan in yace kai kafiri ne fa to dole a kashe ka ahlus sunna na haka ne ahlus sunna ko ya ce kai kafiri ne ya ayyana ka ba zai kashe ka ba ina ne yana ma wa'azi ka dawo Allah madaukin sarki ya sa mu dace summa innal khazimiyya khalafu akthar al khawarij su waɗannan khawarijawa khaziniya ƙidansu ya saba ma ƙidan mafi yawancin khawarijawa fil wilayati wal adawa dangane da abin da yake wilaya da kuma adawa wa za a goyi baya wa za a adawa da shi wa za a so wa za a ki wa za a yi kaza wa za a yi kaza sun saba mafi yawancin khawarijawa wa qalu suka ce innama innahuma waɗannan siffofi guda biyu sifatani lillahi ta'ala sufofin Allah ne wa inna Allah azza wa jalla inna ma ya tawallal abd Allah ne ke zaben bawa ya jibinci al'amarin shi alama huwa sa'irun ilaihi min al’iman, iman gwargwadon abin da ya tabbata na bawan na ƙarfin imanin shi sai Allah ya jibinci al'amarin shi sai ya so shi wa in kana fi aksar umrihi kafiran ko da ko mafi yawancin zamanin shi da zai kwashe zai kwashe shi a matsayin kafiri ne kenan ga su anan dan sun kafirta ka ba za je su kashe ka ba so ba mamaki yanzu da kake kafirin nan ba su sani ba kila Allah ya jibinci al'amarinka ya kaddari cewa nan gaba ne zaka da kyauta kyautata aiki to za su rabu da su sauran khawarij ina kana kafiri wai to kai kazanta ne dole a tsaftace duniya game da kai wayara minhu ma yasiru ilaihi min al-kufri fi akhir umrihi Allah maɗaukin sarki yana kallon abin da zai kasance a gare shi a ƙarshen rayuwan shi wa in kana fi aksar umrihi muminan suka ce wa in kana fi aksar umrihi kafiran ko da ko mafi yawancin rayuwan shi zai kwashe shi ne a matsayin shi na kafiri waya ramin huma ma siri ilaihi min alkufuri, duk abin da yake na imani na imani wannan ba shi Allah yake kallo ba amma ƙarshen rayuwan akan me yake kun gano wannan da kyau ko yanda kafiri zai ɗauko ta kafirci ta kafirci ta kafirci ta kafirci to Allah madaukin sarki yana ne yana kallon ƙarshen ne cin da dama ƙarshen zai ƙare a mumini ne to Allah na jibinta al'amarin shi kana kashe shi yanzu ka sa kanka cikin bala'i to shine sai ke cewa in kana fi aksar umrihi mu'minan wa inna Allah ta'ala lam yazil muhibban li Allah bai gushe bai na kaunan masoyan shi wa mubgidan li'ada'ihi kuma yana kin makiyan shi wa hadhal qawlu minhum mawafiqun liqawli ahli sunna kun ga wannan maganar nasu yayi daidai da maganar ahli sunna fil mawafat cewa duk wanda ya aikata aikin kafirci ba za a kafirta shi ba sai ya mutu ku gano wannan muke ku domin Allah cewa wanda ya yarda sai ce fayyan mutu wa huwa kafirun har sai ya mutu yana kafiri amma yanzu wanda ya mutu ne a bai mutu ba to dan menene bai mutu da kanshi ba kai ka je kashe shi ka ce da marma zai mutu a kafiri to su ma suka ce a'a ba sai da wannan abin da yan uwansa jawa suke yi ba ghaira anna ahla sunna alzamul khazimiyya tare da cewa su ahlus sunna sun lazimta ma jawa khazimiyya ala qawliha bil muwafat cewa fa dole sai sun yadda da wannan muwafa din an yakuna ala aliyin wa talha wa Zubair wa Usman min ahalil janna cewa dole fa su yadda Aliyu da Talha da Zubairu da Usman ‘yan aljanna ne saboda su waɗannan sun kafarta su. Kaga a can sun yadda musulmi ne wanda bai mutu yana kafiri ba. Kun gano wannan da kyau ku, ko da farkon rayuwar shi a kafiri ya fara, amma kuma sai suka kafarta Zubairu da Talha suka kafarta a ah, Uthman da Aliyu. shi ne sa'ar suna suka ce sai kun yarda da musuluncin waɗannan li'annahu min ahli bai'atir ridwan saboda ai suna daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya alladhina qala Allahu ta'ala fihim wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da muminan nan sakamakon mubaya'an da suka yi maka a ƙarƙashin bishiya aka ce to dole su yarda da su ina fata mun gano wannan da kyau sai suka yi da wani bangare cin da daidai da ra'ayinsu sai suka kabarce ma ɗaya bangare sau da ya saba ma ra'ayinsu wa ƙaro lahum suka ce iza kana rida min Allah ta'ala anal al'abdu in yarda ya zama wannan haƙƙi ne na Allah da yake ma bawa ba wai mu ne za mu yadda da shi sai Allah ya karɓi yardan mu cewa ya yadda da shi ba kun saka hawari suke yanzu yardan sai suka anso suka aje a hannunsu in sun yarda da mutum to dole Allah ya da shi in ba su yarda da mutum ba suna fushi da shi to ma Allah na fushi da shi kun gano wannan da kyau ko to sai wannan hazimiya suka ce a'a kun dauki abin da ya fi karfin ku yarda da fushi duka na Allah ne yana hannun Allah Allah ke gudanar da shi in Allah ya yarda da wani to ya yarda da shi ba naku bane in Allah na fushi da wani Allah na fushi da shi ba naku ba ne kun gano wannan da kyau ku to shine sai ahlus suna suka ce ma wanda suke da wannan maganar kun yarda da wannan maganar suka ce eh suka ce to ai kuna kafarta Ali da Uthman da Zubairu da Talha ku komo ku yadda da su suka ce don me za mu yadda da su sai suka ce ba Allah ya ce ya yadda da su a cikin Alkur'ani saboda sun je bai'atar Ridwan ba Don menene ku kuke fushi da su cin da kun ce yardan da fushin duk a hannun Allah yake to ai Allah ya yarda da su baya fushi da su ina fatan mun gano wannan da kyau shine yake suke cewa idza kana rida min Allah ta'ala anal abdi in kun yarda yarda da Allah yake mabawa a hannun Allah take inna ma yakuna ala ilmin kuma Allah yana yi ne a bisa ilimi annahu yamutu alal iman kuma wanda Allah ya da shi lalle zai mutu akan imani wajaba an yakuna al-muba'an munini una ta ta shajara ala hazihi sufa to dole waɗanda suka yi mubaya a ƙarƙashin bishiyar nan su zama suna ƙarƙashin wannan sufan wa kana ali wa talha wa Zubairu minhum ali da zubairu da talha suna daga cikinsu wa kana uthman yawma izin asiran lokacin shi kuma sayyidina uthman yana can mutanen maka sun tsare shi fa baya alhun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mu baya a madadin shi waje ala yadahu badalan an yadihi sai annabi ya sa hannun shi madadin hannun usman wa saha bi zalika butulana qawlu man akfara haula al arba'a to cin da haka yake duk wanda ya kafarta waɗannan malamai guda hudu daga cikin sahabbai to maganar shi ta zama maganar banza jama'a kun gane yadda su ma kan lazumta masu magana ko a ƙasa malam ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina saddahu kuffaru makka annabi ya kasance lokacin da kafiran makka suka hana shi shiga makka an kada kad ba'atha Usman bin Affan ila ashrafi quraish sai annabi ya wakilta Usman ya je ya samu manyan garin yakhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin ya gaya masu cewa shi fa ba yaki ya zo ba wa inna ma ja'a za'iran li hazal bait ya bayyana masu cewa shi fa ya kawo ziyara ne ga wannan ɗakin wa mu'azziman li hurmatihi kuma ya zo ya girmama alfarman wannan ɗakin fantalaka Uthman Usman ya tafi hatta a ata Aba Sufyan ya zo ya samu Abu Sufyan wa udama Quraysh da manyan Qurayshawa fa ballagahum an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama isar masa da saƙon annabi ma arsalahu bihi abinda annabi ya aiko shi da shi fa basadhu quraishin indaha sai quraishawa suka rike shi a wajen wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal muslimin sai saƙo ya iske ma annabi da sauran musulmi anna usmana qad qutila cewa fa an kashe usman wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce hina balagahu zalika yayin da wannan labari iske shi la nabara hatta na hatta na jizal qaum ce wallahi ba za mu bari ba sai mun ɗauko fansa ga waɗannan mutane wadda an nasa ilal bai'a sai an kaga wannan magana yana daga cikin maganan da su mu'awiya da ɗalha da zubairu suka kafa hujja cewa dole sai an ɗauko fansa ga wanda suka kashe usman so da sanda aka zo da jita-jitan an kashe Usman annabi ya ce ba za mu koma ba sai mun ɗauko fansa ku gano wannan da kyau ku wani ya cikin dalilin su wa nan to shine sai yake cewa wadda an nasa ilal bai'ati annabi ya ce mutane zo su yi mubaya'a fa baya ohu ala Allah ya firru suka yi annabi mubaya'a cewa ba za su gudu ba wa baya'ar rasul li Uthman sai annabi ma usmanu mubaya'a daraba bi ihda yadihi alal ukhra annabi ya daura daya hannun shi akan dayan wa qala yace hazihi an uthman wannan a madadin usman kenan jama mun gano wannan da kyau ko karanta sira na Ibn hisham zaka samu cikakken bayani akan haka Allah ya sa mu dace to shine sai malai ya lazumta musu wannan cewa in kun ce kaza to ga wannan kuma fa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din wannan masu sai a ce a na bi asalin likita domin asalin yaddan ba su ba ne ba Allah ne ce ya yarda da su ba sauran mumine da kuke cewa ai Allah ya yarda da su kila ba a sani ba ai shiru kar a ce masa komi su ai Allah bai faɗi ba su waɗannan Allah ya faɗa don menene ko kafirta wanda Allah ya magana a kansu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko har su kansu wannan hazimiyya din ba akan daidai suke ba zikiru sha'ibiyya mala ya ce sai ku biya minhum su ma daga cikin khawarija suke sa cikin khawarij mala ya ce bayani a kansu ka karanta maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin juz'in farko shafi na 165 da tafsir a shafi na 33 32 littafin al-milal wan nihal na shahr satani juz'in farko shafi na 131 jama'a mun gano wannan da kyau ko duk zai maka bayani yanzu bayanan da ke nan nasu ko ba irin shi ke cikin bayan da ke cikin milal ba irin shi ne ke cikin makalatul islamiyyin ba in aka karanta da ke waɗannan littattafan to duk wani firak ka riga ka gama saninsu to sai a karantar da kai mustalahu tarih inda ake tace tarihi ana zuwa maka da magana kana da wannan ilimin ko ka san asalin maganan ga wanda suka kirkire ta ga istilahin da suke biyo wajen ƙirƙiran tarihi na ƙarya domin tashwihi tarih don su gurɓata asalin tarihi za gano wannan wannan shine matakin abin da muke son mu isa ya sa muke ta karantar da kuwa waɗannan abin sannan ka san usul na ƙa'id ɗin in ba ka sani ba ko Allah shi ne sai a je a tsinci maganan fai'i a bakinka a tsinci magana kaza a bakinka a tsinci aiki kaza cikin ayyukanka saboda kana da jahilcin waɗannan abubuwan so dama mutane ɗauka suke wayin kana da surutu mun gano wannan wai wannan shine karatu da surutu ke sa karatu ko da za Allah bai karatu ba saboda manzan Allah na da ce kafaran maka sun fi surutu eh har uzunu suke ce mashi saboda shi bai da surutu abinda ka gaya mai sai ya yadda ina ba ta mun gano wannan da kyau saboda surutun su da wasu abubuwa jama'a mutum mai surutu ko nisantan shi ake yi saboda za a same shi da dole da ƙarya dole da ha'inci in mutum Allah na nufin shi da alkhairi zai zama mai kawaici ne ina ba ta mun gano wannan da kyau to annabi na da wannan kawaicin sai suka zage shi da kuwa uzunun Allah ya ce kul ka gaya masu al uzunu khairul da sun zama irin shi sun yi koyi da shi sun bi shi da wannan shine mafi alheri gare su wani ka zama mai shiru ba ruwanka da hayaniya to wannan ne shine baka san komi ba shine baka iya komi ba shine ba kaza za ka yi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko a yanzu a duniyan ilimi ne fa da malami zai zo ya zama ba dan baragada dan hayaniya ya ta ba to sai a ce bai iya karatu ba mun gane wannan na sha buga muku misali da wannan yanzu ka ɗauko alar rama malam salif in ka kalle shi a yanayin yadda yake yana da surutu a wajen jahilai shi ba malami ba ne bai iya karatu ba saboda ne saboda shi ba ɗan ɓarara ba ne ko ba zai ba har abada sai dai inda gaske karatun kake son ka ji ka zauna ka ji akwai ko babu jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to amma da yanzu dokin mai baki zai zo ya da ƙura ya fita ko da zai je bayan bishiyan can ne ya makale to za a ce haɓa ma nan irin kun zuba ƙura da yawa ne a wajen da dare ya wuce wannan waje ina fata mun gane wannan da kyau to dokin mai baki kenan shi yasa surutu ba shi ne abu ba shi yasa ku kiyaye bakunanku daga wasu abubuwa za ka zo ka ji karatun da ne muku ishara kafin fara karatu cewa za mu karanta sai kun sha mamaki to waɗannan sha'ibiyar su za mu karanta bayana game da su ina ba ta mun gano wannan da kyau su za mu karanta wannan maganan game da su kullum korafi mu an mana kaza mu an ce mana kaza mu kaza mu kaza za ka zo ka ji yawan korafi ko Allah ya kidan su ne tambaya anan in an maka abu kullum kai me kake yi ko kai baka komi kai kai ne kullum ake ma komi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko kai baka komi kullum kai ake ma komi kai salihi kai mumini Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan fasfa na kallahun mabiyan duka shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum